ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya inda muke haɗuwa wannan masallaci da albarka masjidin shek abdulaziz bin bas rahimahullahu ta'ala don gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma kamar yadda aka sani muna nan a cikin suratul nisa'i inda a jiya muka kwana a kan aya ta ɗari da sittin da bakwai a yau insha Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari da sittin da takwas a kan Allah ku sinima أعوذ بالله inda muka kwana kan aya wata wani da yake ba mu labarin wani da suka kafirai Allah yake cewa inna lalina kafaru wa saddu an sabili lahi kare dallu balalan bari waɗanda suka kafirta kuma suka tage mutane daga jin tabbacin Allah wani da ya ce lalle waɗannan su ne kafiran da suka kashe kacewa mai nisa ma'ana duk wanda yake ya kafirce mu Allah kuma ya rika aiki don kafirtar da wani ko kuma ya hana da hanyar Allah kuma ya yake rika kiran mutane ga hanyar Allah ubangiji waɗannan mutane Allah ya ce sun kwace kwacewa mai nisa sannan ubangiji ya ce innal ladina kafaru wa zalamu sannan waɗanda sun ka kafirce ma Allah wa zalamu kuma sun ka zalunci kawunan zalunci ne yana iya kasancewa da shabbi an sabili yanke mutane daga bin hanyar Allah sannan da kuma aikata duk abin da Allah ya hana a aikata na wannan shi ne wa an kusa kumbin tihaki maharimihi sannan da kuma rashin nisan da duk abin da Allah ya hana da kuma rashin aikata duk abin da Allah ya umarni ya aikata wani biyu da kuma sarki ce irin waɗannan lam ya kuni lahu ya kafira ba ya kasancewa ga miji ya gafarta musu ma'ana ba su samun gafara Allah na ya kafira lahu Allah zai gafarta musu wala ne ya hadiyahum tariqa kuma ubangiji ba zai shirya da su hanya na zuwa aljanna Allah ya kare su ubangiji yake cewa in za a illa tariqa jahannama sai yi hanyar zuwa jahannama ita da Allah ne ya aza su nan sun kai Allah ya kare kuma in sun ka shiga wutar jahannama ubangiji ya ce khalidina fiha suna abin kaddara ma da wama a cikin wutar jahannama idan suka shiga a cikin wutar jahannama babu ita suna ciki abadan har abadan Allah ya kare mu idan aka shiga wutar jahannama akwai waɗanda Allah zai sa su fita da ceton masu ceto tare da izinin Allah sannan babu wanda ke sai ceto kan kiyama sai da izinin Allah wani ya faɗa mun ayoyin ceto don ma idin la tan fa shafa'a illa man azna lahu rahman wa da lahu qawla sannan wani ya ce ma da ya shafa inda mu illa bi izini ba ka bayan da za a ceci mutum sai ta da izinin Allah kuma ceton na akwai shafa'atu kubra akwai shafa'atu subra akwai ceton da babu wanda ya mallake sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne zai ceton duk duniya ba waɗanda suke Allah ya halitta tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya za su gode wa manzo Allah akan wannan ceto da ya shi ita ce ake ce mata shafa'atu kubra domin ubangiji ya yi fushi wannan rana ya kyale mutane ga anan tsaye su ne waɗanda ubangiji ya ce yinin da yawmin kana miki da ruhu hamsin albasa kamar shekara dubu da kuke kirgawa wannan in indiga ta duniya shekara dubu hamsin za a yi tsaye ubangiji ya kyale kowa to ina ka idan irin shekaru ne na ubangiji an gane ko shekarar ubangiji wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta'udu yini guda a wurin ubangiji ko kamar shekara dubu da ke kirka ba haka irin wannan rana akwai tsoro gare ta ba ma da suke masu imani wani ubangiji zai tsaye ne ya zama su da sauri ba za a dinga yawan izin yau mun asirko alal na gaibe ya su akwai waɗanda su ba daɗi na yin ba ya da daɗi Allah da kare wani da madaukakin sarki zai sa wa ba ta sallallahu alaihi wasallam a ba bashi izini Yace ya wada gaba ubangiji ya sujada ya rinka yaba ubangiji da wasu kalmomi na girma waɗanda ubangiji zai mai ilhamin sannan ubangiji ya kira shi ya ce ya muhammad irba al'asar wasu ɗan tukuna ko abin ka ke so ka roƙa za a ba washba ka nemi ceto ku shabba za a ba sannan manzo Allah ya ce ubangiji yana son a yi hisabi kowa ya san matsayinsa sannan ubangiji ya ba da mutum a yi hisabi ya zama kowa san inda a makonsu Allah ya sa mana cikin waɗanda za su kasance wannan rana suna cikin farin ciki saboda kowa ya yake bakin ciki waɗanda sun ka saba ba wani madaukakin sarki ya ce falihi da fiha za su dawo a cikin wannan wuta abadan har abada wa kana zalika kuma ya haka a wajen ubangiji shine wa kana zalika yasira ala Allah wannan abu ne mai sauki a wajen ubangiji sai wani ne sake kira mutanen duniya baki dai da mai imani da mara imani Allah ce ya yi ayyu annasu ya ku mutanen duniya baki dai kad ja'akum rasul hakika wannan manzo ya zama an an da ta'rif ko kaga wannan yana nuna cewa wannan manzo na haƙi ne ya ayyuka kad ja'akum rasul hakika Muhammad manzo ya zo bil haqqi da gaskiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya kuma Allah ya ce ne rabbi ku kuma da kuma gijin ku dai ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi gaskiya kuma da addini na gaskiya sannan da bayani wanda yake ya gani shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shamila ce ta gane komi li kulli zamani, wa kulli makani babu inda wannan shari'a ba za ta yi aiki shi yasa abin da madaukakin sarki ya aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kira wanda ya kai duniya gaba ɗaya sai wani ya ce ku fa aminu ku yi imani da abin da manzo nan ya tuno ku kaibar da ku shi ya yake a kai gari ma'ana fa aminu bi ma ja'aku bi ku yi imani da abin da manzo Allah ya tuno ku kuma ku bi shi wannan shi zai sa ku samu a kai yorin ku wani an ka ce khairul lakum ma'ana shi da alkhairi gare ku domin za ku samu tsira gobe alkiya ubangiji ya ce wa in tabtu idan kun ka kafirce kun ka ki imani da manzo Allah kun ka ki miƙa waya gare shi to ku sani a kafircin ku bai cutar da ubangiji komi imanin ku bai amfana da ubangiji komi don haka banna da zunubi da kafirci mai kafirci bai amfani cutar da wani jikomi imanin mai imani da aikin mai aiki bai amfani da wani jikomi duk abin da za ku yi imanin ku da aikin ku zai dawo amfani zai dawo gare ku ba wani ubangiji ba an gane ko sannan ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa in tattu idan kun ga kafirci to ku sani fa inna lillahi ma fi samawa da wani duk abin da yake a cikin sammai da ƙasa ya tara Allah na Allah ne mulkan wa khalqan wa adina mulkin sani bayan sani kuma halitta sani babu wani wanda ya iya mallaka wani abu a cikin sammai da ƙasa ya ba Allah yasa lokacin annabi Musa da ya yi da banu Isra'ila suka gida wa ya ce in takuru fa inna Allah ganiyun am in kuka kafirce to ku sani ubangiji mawadaci ne daga barin an gane to ko kuma eh, cewa eh, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha la ghaniyun 'anil 'alamin ko wannan eh, la ghaniyun hamid wani mata wani sarki mawadaci ne da imanin mai imani ko kafin mai kafin ne an ba shi da wani komi zai cutar da shi komi sannan wani mata wani sarki ya ce wa kana ma wani ne wani ne aliman masani ne ga wanda ya fi cancanta ya zan bawan Allah shirye sai Allah shirye da shi ga tabar da ya ce sannan wanda ya fi sarki ya san wani ne ya fi cancanta ya zan fadace sai Allah ya sa shi fadace duka wannan da adalci ga gwamnati da rahamarsa da hikimarsa ba wayon ka bani ba dubara da wace Allah ya kamo ni wanda yake bisa wannan tafarki na shari'a wanda kuma ya kafirce ba rashin wayo ne da duk dubarar duniya duk wani ilimi da ake bukata yana da shi amma ubangiji bai sa a shiga ba a shirya Ba ka in ka ga ubangiji ya ba ka shirya ka gode ba Allah ya zan kana godiya ga ubangiji alhamdulillahi a dana ya hada wa ma ya linahtadiya a an hadana kuma abin da ya kamata ka gode ga ubangiji da ya shirya da kai a saman na addini ba ba da kawai shi muwafaqa shi daga Allah shi ne ubangiji da kuɗin sarki bayan ya faɗi cewa wa kana Allah sannan ubangiji ya kasance aliman masani ne hakiman kuma mai hikima ne to abu da ubangiji zai umarni ki aqwalihi wa aqwalihi wa af'alihi wa shar'ihi wa qadrihi za ka akwai hikima duk sanda ubangiji ya ko wannan alqur'ani kana ɗauka shi kana fara karatu su za ka tabbatar da nan ne magana Allah shi kuma akwai hikima da cin yadda siyaƙi ke tafiya ka san cewa millatin hakimin kamin ko na sai يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها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 wasu ahalin kitabi akan ƙetare iyaka ga addini da kamfama waɗanda suke annabawa su aza su na abin da yake ba addininsu ba kamar yahudawa sun ce ku uzairu dan allah ne wannan ƙetare iyaka ne sannan su nasara sun ce annabi isa na allah ne wannan duk ƙetare iyaka ne ga addini da kuma su mushrikan makka Wannan biyu da kuɗin sarki ya haɗa mana cewa suna sifanta mala'iku da cewa ɗiyan Allah ne mata wannan duk yana daga cikin ƙetare iyaka a cikin wannan addini sai ubangiji ya kira su ahlul kitabi Allah ce ya ahlul kitabi ya kuma abu yi su ya yahudu da nasara la ta garu fi dini kada ku rinka ƙetare iyaka ga addinin ku ku tsaya inda Allah tsayar da ku wala ta kulu kada ku yadda ku rinka faɗin cewa inna ma shi ne ko illa wala taqulu ala allah kada ku rinka yin wata magana da za ku dingina daga Allah sai tare da magana ta gaskiya ku da yini a kai sani innamal masih shi annabi isa almasihu da kuke cewa innamal masihu isa ibn maryama rasulullah manzo ne daga Allah ba na bane daga Allah ya gabata kamar yadda muka yi bayani waɗanda suka karyata annabi isa suka yi kashe shi bayan Allah ya ne ya ga wanda ya yi imani da annabi Isa sai suka rabu shi ko? akwai waɗanda suka ce shi annabi Isa Allah ne da kansa ya sauko a ƙasa ya rayu da wajen sabbi ya dama kuma ya koma a sai sama wasu suka ce kuma shi annabi Isa na Allah ɗaya ne ɗan gatan Allah ne ubangiji ya sauka da shi kuma ya gama rayuwarsa ya koma waɗanda suka suka ce shi annabi Isa Abdullahi wa rasuluhu to shi ne waɗannan su suka taru gare su suka kashe su har suna cewa akwai wanda ke da aƙida irin ta waɗancan sun ga gaba kowa sannan suka tafi akan wannan mummuna aƙida wadda har yanzu suna a kai wasu ma suna cewa abin bauta uku ne Allah Allah Isa Allah Maryam Allah duk wannan yana daga cikin turan ƙarya, wanda sun ka gina ga Allah wanda gobe alkiyama kifi zai tambaya annabi Isa gaban halitta a anka ka kunta linnasi ta duni wa ummi ila aini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li biha in kuntu in kuntu in kuntu kuntu fa qad ya'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta azalu ma kuntu lahu illa ma amartani bihi shine tauhid an kuma annabi Isa ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma kuntu fihi fadan ma ta ni Allah lokacin da ka dauke ni zuwa gare ka fadan ma tawfaita ni kuntu anta raqib alai Allah kai ka sa halin da suke cikin ba sani wa anta ala kulli shay'in shahid yace Allah kai ka san me ya faru duk sani in fa asibuhum fa innahum ibadu Allah ya ka abubuwa da su bayan kai ba wanda zai ce maka don mi wa in ka gafir lahum in ma ka zafarta musu Allah فإنك أتبينك أنت العزيز الحكيم nan ne wani ya ce haza yawmu yaqul sadiqin nasiru shine ranar da gaskiyar masu gaskiya ka amfani su don haka wannan maganganun da suke yi ga annabi Isa da kuma Zairu duka guduwun ne a cikin addini wani ya ce annabi Isa ne Abdullahi ne wa rasulu wa kalimatu sannan kalma ce daga cikin kalmomin Ubangiji ma'ana ubangiji ya faɗa mana cewa inna matsala isa ya inda Allah da matsala adam khalaqahu min turab Allah ya ce annabi adam da ƙasa shi kuma annabi isa sun maƙala da kun fayakun saboda ubangiji ya nuna hikima ne ba haka wajibi ne mutum ya yi imani da cewa annabi isa halitta ne daga cikin halittun allah illa allah ya ce ma annabi isa kun fa kana kama a makarata ba ka kasance kuma kasance kamar yadda allah ya yi don haka yana daga cikin abun da ya kamata mutum ya yi imani da shi ya san cewa annabi isa abdullahi ne wa rasulu yasa wani ne kuke sarki yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama kalma ce ta ubangiji wanda ubangiji ya aiko malaika ya yayi kuri ga antihud riga ita maryam sannan ubangiji nan take ya girgizar da wannan jikinta ya zan kamar yanayi na wanda zai haifar da irin abin da suke ce mashi kafin ko yanayi ne kamar irin abin da mace za ta ji na tashin abin da sha'awa sai ubangiji maɗaukakin sarki ya kaddara wannan da wannan burin sai zan kamar an samu haɗuwa ne da mace da namiji kuma da yake hikimomi da abu na Allah sai ya hukunci nan take sai ga shi alama ciki ya same ta kuma ciki wanda babu babu bata lokaci kamar yadda ubangiji ita maryam ya Allah halicce ta tana girma na ban mamaki to haka cikin rana Allah Isa to riba da hitarta da dawowar da a aiki cikin har ya isa haihuwa a ahali shi ne waɗanda suke kangararru tsageru waɗanda suke nufin cewa mummunan magana ta maryam shine suke tambaya ta cewa ma gane abokin ba a sauri wanki ba mutumin banza ba ba ma kana kumbuki ba giya kuma kowa bai taɓa sanin mahaifiyarki da wani al'amari na fasikanci ba nan ta ba ta yi magana ko yi ba a sharar ilai sai ta yi nuni ga ɗan shi ne suke ce mata ƙwado kai ba rukan limu man kana bin ma'adin shafiya nan da Allah ko annabi Isa iko magana qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'ala li nabiyya wa ja'ala li mubarakan ayna ma kunt wa awsani bis salati wa zakati wa bi hayya wa qala bi walidati wa lam yata'alli jabbaran shaqiyya wa salamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma tubatu hayya sai wani ne ce da ka isa bin maryama aulal haqqi alladhi fi jabbar wannan shine abinda ahadi garin isa ɗan maryam shi ne magana gaskiya bawa allah ne kuma manzo allah ne kuma wanda yake allah ya aiko shi zuwa ga bani isra'ila duk ya faɗa musu wannan don haka wannan hikimomi ne na ubangiji maɗaukakin sarki wanda allah ya yi ga ita maryam na ta haihu ba tare da uba ba ba tare da uba wanda za a ce ga uwa ga uba ba sannan kamar yadda allah halicci shi annabi isa a annabi adam babu ruwa ba uba don haka yana daga cikin ayoyi na Allah wanda duk mai imani ya yi imani da Allah idan halitta annabi isa an yi shi da uwa ta da miski da ya to annabi adam ba don haka shi ubangiji inna Allah ya faru ma ya sha Allah na halitta abin da ya sa ba haka ba abin da ya ke gagara da ubangiji ubangiji in ya so yin abu inda ma amuru idan abada shay'an an yi kuwa lahukun fayawa don haka wani da madaukakin sarki yake cewa wa la ta kulu ala Allah illa al-haq innama al-masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ala maryama wa ruhun min sannan ruhi ne na da gare shi fa aminu billahi ba ku yi imani da Allah wa rusuli wa rusuli wa rusuli sannan ku yi imani da manzannin Allah wala ta kulu kana ta kada ku yadda ku ce ababen bauta guda uku ne Allah ka kare mu inda ku hannu daga yin haka kaiwar da kun fiye da alkhairi gare inna mallahu ilahun wahid abun bauta guda ne Allah shi ne makaɗaici mahalicci kuma marin jayi wani ne madaukakin sarki yake cewa fa'alinu inda ku kaiwar da kun inna mallahu ilahun wahid subhana sarki ya tabbata ga Allah ayyukan da wani a jingina ta zuwa ga Allah lahu ma fi samawati ko ma fi ardi abin da yake a cikin sammai da kasai duka na Allah ne mulkan wa farkan wa abida sannan wa kafa billahi wakila kuma ubangiji ya isa ya zama majalici ga dukkanin halittarsa waɗannan maganganu da suke yi duka maganganu ne waɗanda suke jinginawa ga Allah da kuma ƙarya da banna wanda bai cancanci ubangiji a rinka jingina masu irin waɗannan maganganu ba ya samu nufin ɗaukin sarki ya kore ma kansa abin da suke jimina masa shi ya sa wani ke ce in da hukai wallahu ko hannu da waɗannan miyagun maganganu da kuke yi shi ya ke alkhairi gare ku inna mallahu ilahu ma'i abun bauta dai shi ne Allah guda shi da sarki ya tafi daga Allah an ya kuna da ruwa a jingina a zuwa ga Allah wani ya tsankata daga haka kuma ubangiji ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma da sifan tashi da irin wannan mummunar sifa sannan ubangiji madaukakin sarki duk abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasai duka mulkin allah ne kuma bayan allah ne sannan ubangiji shi ne madadin su su gaba ɗaya babu wani abin da yake a cikin samai da yake cikin kasai da ya isa ya wani tasarrufi ba tare da izinin allah ba wani abun da ya isa ya faru a duniya gaba ɗaya sai da izinin allah فإنه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما تنفق وتعد أبو da تيكو da abun da a cikin sarari wani ya sani wa ma ta tsoro mai warakatin babu wani ganye guda na icciyar duniya da zai faɗi illa ya alamu face Allah ya lokacin faɗuwarsa ya yi wala wala ya yi illa fi kitabin mu babu wani ɗanya abu ko wani busasshe ko wata ƙwaya da a cikin duhun ƙasa ba shi duk Allah ya sani sannan duk inda wani dabba take Allah ya sani ita kuma bai kawo ta abinci wanda za ta ci amma min da ba shi da illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqa wannan wajibi ne ga mutum ya yi imani da haka ya ɗauki ubangiji shi ne mai iko a kan komi ba wani abu da ya sai ta sabobi sai tare da izinin Allah sannan ubangiji madaukakin sarki wakilu ne ala kulli shay sannan ubangiji madaukakin sarki bai da mata bai da da baya da mata bai da da waɗannan duka abubuwa ne waɗanda bai kamata na yin nasu ga Allah dan wata aya ubangiji ya ce bari usama wa wani shi ne ya kage halittar sammai da ƙasai bai koya ga kowa ba an gane ko sai ubangiji ya ce to an na ya kuma da mu ya za ku jingina da zuwa ga shi da wanda yake mai rauni shi ke bukatuwa ga dukkanin halittun ubangiji kowa na da bukatuwa da da wanda zai gade shi amma ubangiji shi ganiyun an ibadi ubangiji mawadaci ne daga bayan sai da bukatar kori ubangiji shi ya halici bayi su suke da bukata wallahu gani wa antum al-fuqara ku Ko ku mu bukata ne talakawa ne kuma ko da shi ne bai da bukata ko ni gare ba haka wajibi ne ku bauta wa Allah ku san cewa ni ko kuma da cikin sarki ya mallake ku da duk abin da kuka mallaka in ubangiji ba so yana iya tafiyar da ku ba da kuma ku da wasu mutane halakar da ku ya zo da wasu ba abu ne mai wahala ku ba. don haka wajibi ne ga mutum mai imani ya san cewa mafi matakin sarki mai iko ne a duka kobi daga cikin ikonsa shi ne samar da annabi isa da gayar hadin ba tare da uba ba wannan duka baiwa ce da ubangiji yake yi ga wasu mutane wanda annabi isa na daga cikin manzanni da allah ya baiwa sai ubangiji madaukakin sarki ya ce nan yi san kifar ai annabi isa almasihu ne almasihu ibn maryam babu yadda za a yi a ce yau shi annabi isa da kansa ya ƙi dawowa ya yi girman kai a kan ya bauta ubangijinsa shi ne da ya sila juma masihu an ya kuna abdallila baiwa annabi isa masihu ku ce ya ƙi dawowa ya fi shi bawa ne daga cikin bayan allah walal mala'ikatul mukarrab sannan babu wani daga cikin mala'iku waɗanda suke da kusa da allah da za su ƙi dawowa su ƙi bin umarnin ubangiji ba haka wani kuke sarki ya ce wa sarki kari ba da duk wanda ya girma kai daga kin jawuwa ga bauta ubangiji wani yastakbir kuma ya san mai girman kai fasa ya hasuruhum ilayhi jami'a da sannu da wanda ya da'a ga Allah da wanda ya girman kai gidawa ga Allah to da sannu duka Allah zai tara su ko da anbiya sannan ubangiji ya yi hukunci tsakanin Allah zai hukunci tsakanin bayan da adalci waɗanda sun ka bauta musamman sun ka dawo gare Allah shigar da su aljanna waɗanda kuma sun ka kankare mu Allah sun ka kinta hawa domin Allah sun ka mummuna aiki to wani kuma ya saka musu da sakamakon da ya dace da su don haka wani kuma da sun sarki wai ulihim ala min as-sawabi ala kadri a'malihim as-salihah waɗanda suka yi aiki na kwarai Allah zai ba su lada gurgurdan aikinsu na kwarai wa yajidu ala zalika

ويعذبهم عذابا أليما لسن أبكي عذاب عذابا من الأليم ولا يجدون له من دون الله kuma ba za su samu wani da ba Allah ba waliyan wanda zai ce su shi al'amarin su wala na shirin wanda zai zama taimaki gare su an gane ko don haka duk wanda ya kafirce ubangiji wannan shi ne sakamakonsa innan da zai ne ya shi tura kata sai da kullum ya jahannu a dafi wani ne su da sabila su ga cikin wajen aljanna a cikin wajen jahannama suna kaskantattu ma'ana sagiri na hakiri na dalili suna kaskantattu wadakantattu haka za su ga cikin wajen jahannama tare da kuma yake musu tambaya fito da tarwa a nan ya ci musulmin ku shin ashe manzanni ba su zo muku kuma ba su kawo cikin aljanna ba duba na walakin ta kalmar da za ta da kudi sun zo sai dai kalma da wani da ya alkawari ga ga duk wanda suka ga ce za su shiga wata jihar da ce ta same ni na sai aya ta da wani Allah ji kan barka eh? ne ba ka kan ba فأما الذين آمنوا فنوفيهم أجورهم ويزيدهم وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا wani ne madaukakin sarki ya kira mutane baki da ya ayyuan nasu wani ne madaukakin sarki ya sake magana da mutane baki dai da cewa kadi ja abin burhanin da wani hakika hujja mai girma ta zo da ubangijin wannan hujja mai girma wadda Allah ya aiko da ita shi ne alqur'ani shine wa anzalna ilaykum mu mun saukar gare ku nuran mubina wanda yake haske wanda yake mabayyani ma'ana hasken nan wanda yake mabayyani shine alqur'ani wa ya yi kuluran mubina lalle mun saukar muku da haske wanda yake wadihan ma'ana ala haq wanda yake akan gaskiya ne shine alqur'ani fa amma allazina amanu amma su wanda suka yi imani da Allah wa ta samu bihi kuma suka yi riko da igiya Allah shi ne suka yi riko da wannan alqur'ani suka bi umarnin Allah suka dogara ga Allah kirewa a tasa mumi suka kuma dogara ga Allah suka yi ko da littafin Allah kuma suka dogara ga Allah ga dukkanin al'amuransu ba na amanu billahi sun yi imani da Allah wa tasa mumi Qur'ani kuma sun yi ko da Qur'ani waɗanda sun kai haka wani ya ce ba sa yi da kullu hukumar rahmatullahi da sannan ubangiji zai shigar da su a cikin rahamarsa wa Fadilin da kuma tukalala tashi rahamarsa shi ne masu gafara falala kuma bayan gafara Allah shi da su aljanna wannan duka shi ne baiwa ta ubangiji sannan idan ubangiji ya so zai waya ziduhum min qabli zai ƙara musu daga lada ma'ana Allah ya lullunka mun mutum lada ga ayyukan da yi sannan ƙarshe ubangiji madaukakin sarki ya shigar da shi aljanna shi ne ubangiji madaukakin sarki yana haka ne ya ɗauka darajar wani saboda falalarsa da kuma ihsaninsa wani madaukakin sarki in ya so kuma ya hadihim Allah ya shirya da su ila suratul mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici ya ce suratul mustaqim ana nufin hanya wadda take karara wadda uba Allah da manzansa suke so mutum ya bi duk wanda ya bi wannan hanya ita za ta kai zuwa aljanna ya sa manzon Allah kafin ya bar duniya ce ya ban mu da wasu abubuwa guda biyu ma in tamassattum biha bihima matuƙa kun ga riko da su lan ta dillu ba'ali abada ba ku tabbacewa bayan na duniya har abada ni ne ne kitabullahi wa sunnati kitabin Allah da sunna ta cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da sunna ya yi riko da alqur'ani to bai bace ba haka wani ne ce fa yadda na za ku fi shay wa rutuhu ila Allah kun ga amai da shi ila Allah ma'ana ila kitabillahi war rasuli ko zuwa ga manzo Allah lokacin da yana da rayuwa yanzu da bai da rayuwa sai mu mai da shi ila sunnati mu ga mai manzo Allah ya ce ga wannan matsala wannan shine mizani da ake aunawa idan kuma an ka zo manzo Allah ya kunci kada mutum ya ci komai ga zuciya ta shine ubangiji ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فهذا واجبي ne ga mutum idan aka ce ana wata jayayya da an ce ga hadisin manzo Allah ya hukunci to ya mi kawai وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار هذا ذلك إذا أنت شيء قول الله ko ga yadda Allah ya hukunci ga abu kaza ga yadda manzo Allah ya ga abu kaza ba a samu mutum ya cewa bai yadda ba an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu sai mafi wadaukin sarki yake cewa fasal kuma kullu hukmi rahmatin min da sallu hukmi zai shigar da su cikin rahama kai wa fadlin da kuma fadalarsa ne, Allah ya musu fadala da sa cikin aljanna su samu darajatin kula sannan wa yahdihi mai shirya da su ila siratul mustaqim zuwa ta tafarki madaidaici wani madaukakin sarki bayan ya faɗa mana waɗannan ayoyi sai Allah ya rufe wannan sura da wannan aya يستفتونك كنا نفتيكم في الدلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثمن مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله أكبر wani madaukakin sarki wannan ita ce aya ta uku a cikin ayoyi na rabar kuma ita ce ƙarshen wannan sura ta suratul nisa imam bukhari hadisin da ya rawaito daga bara bin azib yake cewa akhir suratul nazalat bara'atu min Allah wa rasul wa akhir ayatin nazalat yastaqbulaka qulillahu yuftiku fil halal illa akwai sabanin malamai a kan cewa wace aya ce ta sauka a gada wadda babu wata aya bayan wasu malamai sun ta cewa aya akhiru ayatin nazalat ita ce aya da a cikin suratul baqara cewa wanda ku yawman turja'u bihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wasu malamai suka ɗauki cewa ita ce aya wanda ta sauka ta ƙarshe a alƙur'ani wasu kuma suka ce ayat akhiru ayatin nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati warabi tularun islam dina ala ayi halin ne, akwai sabanin malamai shi ne dai wannan lafazi wani bi madaukakin sarki yake cewa ya yastaftunaka ya muhammad ma'ana suna neman fatawarka ya muhammad gawa suke neman fatawa ga sha'anin wanda ake ce makalala wanda ake ce makalala shi ne mutumin da ya rasu bai ba ɗa ba bai ba uba ba bai ba kaka ba shi ake ce ma kara shi ne kuma fi maka kudin sarki ce ya suna ka suna neman fatawarka kulin lawo ka ce da wasu lalle gwamnati yana cewa ne eh, mufti kudin kara yana ba ku fatawa a cikin mutumin da ake ce masa kara idan rukun halaka shi ne idan mutum ya rasu ya aka ce halaka ma'ana rasuwa an gane ko wani maka kudin sarki yana cewa kullum kullu shay'in hadithun illa wada'a ko wani irin mutum komi zai zai zai haraka ba abin da zai rage sai za zatin ubangiji an gane ko kullum wata na Wai man alaiha wa wa yaqawatu rabbuka wa yaqawatu rabbika min jalali wani ikram ma'ana al alaq ana nufin mutuwa shi ne wani ya ce ne ruwan alaq idan mutum Allah ya musa rasuwa laysa lahu walad ya zambe da da bai da uba bai da kaka domin kaka yana tsayawa matsayin da in gada ko kuma babu ɗanɗan ya rasu amma akwai jika jika zai zo ya hau matsayin baban shi sannan idan ba uba sai kaka kaka zai zo ya ɗauki gaban da shi ɗanai zai ɗauka idan mutum ya rasu ba uba ba kaka babu da ba jika to shi ake ce magana. to amma ya ba uwarsa mace shine walahu uktun amma yana ɗan uwa mace fala halis matar za a ba ta abin da ya bari na dukiyarsa a nan malamai suke cewa in yana iya yin akwai baitul mali sai a kai wannan sauran rabin dukiya baitul mali idan ba baitul mali kuma ba a san waɗanda za a ba na dukiyar ba sai a ce wannan rabi an baki shi an baki shi ne farilla na wanda kuma ya ce a baki wannan rabi kuma an baki shi ne a matsayin rabi kuka ɗiba ma'abugar bangar da suna da labar cewa ya aka ga babu inda ya cancanta a ba dukiyar nan sai wanda an fara ba hukku sai a sake maimai da wannan dukiya a ra'ayi halin da ita mace ba ta canya gado gaba da shi ne ubangiji ya ce wala hukukun fara a hadisu ma tara ita za ta gaji rabin abu da ya bari amma idan shi ne ya zan yana da ya ko kauna ya zan ba ta taɓa haihuwa ba kuma ba ta da miji mijinta ya rasu ta mallaki dukiya mai yawa wani ya ce to a bahuwa ya risa shi zai gadi duk abin da bari ba saboda ka gadi wani ya ce bai taɓa da asusun sai ita an ce a ba ta rabi to shi ba ba dunki ne ya fi su ba ka wani ya ce bahuwa huwa ya risa shi zai gane ta gaba ɗai in lam ya kulla hawarar in ba ta da an gane ko to in ya kasance ya gane ta gaba ɗai to shi gina an huta shi ne in lam ya kulla hawarar in ya kasance ba ta da ba ba ba ta domin da akwai jika duk wanda abu bai taso ya akwai uba yan uwa ba da za a yi su da kuka gane kudi yan uwa ga yan mutum wanda ya haɗa yan uwa uwa ɗaya uwa ɗaya da uwa guda uwa guda da kuma uwa guda da waɗanda suke uwa guda in mutum ya rasu sai aka ce to ita bane ummihi asudus sai aka sa dukiyar uku a bane ummihi sulus a bane kulli wahid min masudus inga yan uwa an tada uwa daga cikin sulusi eh, ko amma in babu 'yan uwa to za a kasa dukiya uku uwa ta ɗauki kashi guda uwa ya ɗauki kashi guda bari kulli wa yadda min nan sulus to ko ba a ce ba zai ɗauka sauran kason guda ba sai ka ce uwa zai ɗauka domin da littattafin suna hasu don sai to in ga 'yan uwa sai an ka tada uwa daga ɗaya bisa uku sai aka wayar da ɗaya bisa shida sauran duka so biyar ita ɗauki kashi guda ta uwa zai fashi wani hikima na shari'a saboda waɗanda duk uwan uwan da shi ne suke za haka shi ya san kyauta kyautawa da zai yi ma kowa shi ne waɗanda maɗaukakin sarki ya ce wa huwa A shi wannan ɗan uwanta zai gane duk abin da ta bari in ya yakun laha walad in ya tabbata da ɗa ba da jika fa in ta yi. idan ya zama mata ne guda biyu su ne za su yi gada ubangiji ya ce fara wasu misalin bakara a kasa dukiya uku suna ɗauki kashe guda ce kowace daga cikin kuta ta zo kashi guda da sun da ɗauki kashi guda za a ba su misali kenan saura kashi guda shi ne sulusi shi kuma shi ne za a kai baitin taimani shi ne wa'in fa'in kunna nisa'an ta yi wani ke ce to idan mata ne sun yi biyu ko su goma ne wannan dai kusan da wani ke ce a bayan shi ne za a ba wa'in kunna nisa'an ta yi fa kunna su ta tarakta wannan sulisani din shi da awa an gane ko in ma su goma ne ya an ka ɗauki wannan kashe biyu sai a kasa shi goma kuma sai a ce ko su ɗauki guda guda an gane ko ko kuma a kasa dukiya kashe goma sha biyu aka kasa kashe goma sha biyu ko wani sai a ce ta ɗauki kashe biyu da suka ɗauki kashe biyu sai a ba kashe biyu shi ne ma'ana kamar an kasa dukiya ko kuɗi kashin nan biyu shi ne za a kai shi bai tilmali shine wa in kanu ikwatan rijal in sun kasance ɗan uwa ne maza da mata an gane ku bari bari ta kai musu da hafi konsai sai ya za an yi rabon da ta kai musu da hafi konsai ko wanda namiji ya ɗauki rabobi mace ta ɗauki kaso guda wani madaukakin sarki ya ce yuwa yi mun lawo lakum antalim wani yana bayyana muku wannan farilla da wani ya wadabta da kuma yadda ya haddade kowa ga abin da zai samu don kada ku bace shine kada ku karce kada ku kauce ma gaskiya kada ya zama to kun yi abin da yake ba gaskiya ba shine yuwa yi mun lawo lakum antalim wani yana bayyana muku haka don kada ku kauce ma bayani na gaskiya wanda Allah ya yi wallahu kuma lalle Allah alimu masani ne duk wani shi ga dukkan komai ai ubangiji madaukakin sarki ko alimu bi awaidil umur Allah shi ne masani ga duk ƙarshen al'amura za su kasance wa masalihu ha kuma ubangiji shi ne ke gyara aiki ya zan ƙarshen sa ya zan ya zan ƙarshe mai kyau wama fi amin alkhairi da abin da Allah shi ne masani da abin da ya cancanci kowane mutum min minan karabati wanda yake makusanci ga shi mamaci da asibi kurbi inda mutawaka gwargwadon kusanci shi ga wanda shi ya rasu gwargwadon abin da ya ce a bashi ni ba duk irin yadda an ka juya a karɓar gado malamai suka ce mutane shi da babu yadda za a aika ba gado duk irin yadda an miji mata an gane ko miji mata duk irin yadda an ka juya babu yadda za a aika ba su gado sannan kowa ba, ba babu yadda za a yi duk yadda aka juya a ba su ba da diya waɗannan su shida babu yadda za a yi duk irin yadda aka murta to suna da Ba babu yadda za a yi a ce ba su ba amma akwai sauran wasu waɗanda za a iya lokacin su jira a ce a yi wasu asibiti ko a da ya kama da ba haka wannan ubangiji maɗaukakin sarki shi ne ya nuna bayani duk da waɗancan ayoyi guda biyu da kuka fara da su wanda Allah madaukakin sarki ya raba gado da kansa bai basa hannun mala'ikar mala'ika ba ko wani hannun annabin wanda yake kusanci wani shi ya dauki nauyin raba gado da kansa shi yasa wani madaukakin sarki yasa wannan ilimi yana da ilimi yana daga cikin ilimi wanda yake mai kima na ilimin rabon gado da kuma abin da ya shahi sanin ya za ka iya raba gadon da yana da cikin ilimin mai wahala ana tambayar ka ce mutum da ya mutu ya bar ɗa kaza ya bar mata kaza ya bar wani ana haɗa maka ana haɗa maka ko wani aka haɗa maka kana gane cewa ga abu da kowa zai samu za ka ji mutum wanda Allah ya ba wannan ilimin zai ce duke za ka sa kashi guda kaza da kaza da kaza suwa ne kaza da kaza da kaza suwa ne suwa ne su kuma sai a ba su hakuri ba su cikin magara wannan hikimomi ne da ubangiji shi yasa Allah ya rubuta wannan aya da cewa yuridu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim wallahu a'lam muna da sanar lokaci sai mu ta anan subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk